الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha biyu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha uku ga watan april shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya muna cikin tafsiri na suratul isra yau za mu tashi aya ta ɗari أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا نعم كافون مقارئ فسر أقول وفي tambayoyi da suke bukatan بياني ga wasu daga cikin tambayoyin assalamu alaikum Allah ya tsara maka ɗaukaka da ilimi amin akar maka lawo yaya hukuncin wannan hadisi shin ya inganta shine hadisin da ke cewa lambar tarafa adam al-khadi'a qala ya rabbi as'aluka bi haqqi muhammadin a lokacin da annabi adam ya aikata wannan kurakurai na cin wannan itaciya sai annabi adam ya ce ya ubangiji as'aluka bi haƙƙin muhammadin ina roƙonka da haƙƙin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lama gafarta li ya allah lalle ka gafarta min faƙalar lahu sai allah ya ce ya adam wa kaifa arabta muhammadan ya kai adam yaya ka san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam walam akhluquhu alhali ban halice shi ba yaya kai ka san mu annabi muhammad alhali ban halice shi ba ala sai annabi adam ce ya rabbi lamma khalaqtani bi yadik a lokacin da ka halice ni da hannayenka masu albarka wanda faktofiya wanda faktofiya min ruhi kuma ka busa mun ruhunka rafa'atu ra'asi sai na dago kaina an gane ku fara'aitu ala qawa'im al-arsh maktuban sai na gani a kasan wato a kafafuwan al-arshi na gani a kafafuwan al-arshi an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah an rubuta haka la ilaha illallah muhammadu rasulullah fa alimtu annaka lam tudaf ilasmika illa a habbil khalqi ilayk sai na san lalle kai ba za ka jingina zuwa ga sunanka ba sai mafi soyuwan halittu zuwa gare ka faƙalar lahu sai Allah ya ce sadakta ka yi gaskiya ya adam inna hula a habbul halƙi ilayya lalle shi ne mafi soyuwan halittu zuwa gare ni ni bi haƙƙi ka roƙe ni da haƙƙinsa faƙar gafartu laka haƙiƙa na gafarta maka walaula muhammadun ma halartuka da ba don muhammadu ba da ban halicce ka ba shine dan uwa yake tambaya cewa wannan hadisi ya inganta ko kuma hadisi yana da matsala ta ɓangaren isnadi to kamar yadda muka ji hadisin a shi wannan hadisi wato imamul hakim ya ruwaito shi a cikin littafinsa al-mustadrak ya ruwaito shi kuma imamul hakim da ya ruwaito hadisin ya ruwaito shi daga umar dan khattab radiyallahu an amma imamul hakim bai yi wani hukunci ga hadisin ba sai imamul zahabi rahimahullah sai ke cewa haza mawdu' sai ce wannan hadisi hadisi ne wanda aka wato aka kirkiro ƙarya aka jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda sam sam bai inganta ba an gane wannan ai wai hadisin yana cewa lokacin da annabi Adam alaihi salam ya aikata kurakurai sai annabi Adam kawai sai annabi Adam sai yayi tawassuli da haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji ina roƙonka da haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka gafarta min zunubaina ya Allah ce ya Adam ya ka san annabi Muhammad alhali a lokacin nan ban halice shi ba shine annabi Adam ke cewa lokacin da ka halice ni ya Allah da hannayenka kuma ka busa min daga daga ruhinka sai na daga kaina sai na gani a kafafuwan al'arshi ka rubuta an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai na gane cewa lallai kai ba za ka jingina wani suna zuwa gare ka mafacin sunan da ya fi soyuwa a gare ka shine sai Allah ya ce ka yi gaskiya ya adam lallai shine mafi soyuwan halitta gare ni saboda haka ka roƙe ni da haƙƙinsa hakika na gafarta maka da ba dan annabi Muhammad ba da ban halice ka ba amma za ka ga da yawa daga cikin sufiya wato suna suna kawo wannan aya a matsayin shi ne fatalaka adamu a fatalaka adamu min rabbihi kalimatun fataba alaiko fatalaka adamu min rabbihi kalimatin a wata kira ko sai zaman to annabi adam ya jefa wata kalma daga ubangijinsa ko annabi adam ya karbi wasu kalmomi daga ubangiji kalmomin da Allah ya masa ilhama sai Allah ya karɓi tubansa an gano wannan to shi ne suke cewa wa'annan kalmomi da aka ce annabi adam ya jefa su ko ya karɓe su a wajen ubangiji ya faɗe su sai Allah ya karɓi tubansa shi ne wannan addu'a da ya yi an gane ko as'aluka bi haƙƙi muhammadan lamma ga farsali ina roƙonka da haƙƙin annabi muhammad ka gafarta mu an gane wannan ko to wannan hadisi kamar yadda muka yi magana malamai sun ce hadisin isnadin shi maudu'i ne wato ƙarya ne aka jingina zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wato su masu wannan ra'ayi suna so su nuna halaccin yin tawassuli da darajar wani ko yin tawassuli da haƙƙin wani ko yin tawassuli da zatin wani saboda haka babu wani hadisi da ya inganta tabbatacce wanda ya nuna halaccin yin tawassuli da darajar wani ko da zatin wani ko kuma da ainihin haƙƙin wani ana yin tawassuli ne da sunayen Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa ana yin tawassuli da ayyuka masu kyau ana tawassuli da nisantar sabon Allah ana yin tawassuli da ainihin abin da ya shafi wato a wato ma'ana sifofin Allah kamar yadda na faɗa amma yin tawassuli da haƙƙin wani bid'a ne gaskiya ba shi da asali an gane hadisin ma da ya zo cewa ta wasalu bi jahi fa inna jahi inda Allahi azim ku yi tawassuli da alfarmana domin lalle alfarmana a wajen Allah mai girma ne tabbas alfarman manzan Allah alfarma ne mafi girma amma nan abinda muke magana shin shari'a ta ce a yi tawassuli da alfarman kowa ya yi ta cewa babu wani mai alfarma a duniya kamar manzo sallallahu alaihi wasallam amma ya halatta a yi alfarma a yi tawassuli da alfarman in ya halatta za mu ga shi manzan Allah ya yi ko kuma sun yi ko sun yi umarni a yi tun da ba su yi umarni ba kaga ba magana sannan kuma maganar da aka faɗa cewa da ba dan annabi muhammad ba da ban halicce ka ba kaga shi ma wannan magana babba ne shi ne za ka suna cewa an halicce mu ne gaba ɗaya dan manzo to gaskiya babu wani hadisi ingantacce wanda ya nuna an halicce mu ne dan manzo abin da ya tabbata shine wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halice aljanu da mutum ba sai don su bauta mu Allah ya halicce mu ne mun zo duniya ne gaba ɗaya don mu yi bauta shi ma kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne don yayi bauta an gane ko duk duniya babu mai darajar sa amma duk darajar manzon Allah gaba ɗaya zuwan sa ya zo ne ba dan a bauta masa ba ya zo ne shi ma dan ya bauta ma Allah eh? a cikin alqur'ani Allah ya ba mu labarin hakan Allah yana ce ma annabi wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ka bauta ma ka har mutuwa ya zo maka ashe manzo Allah har ya bar duniya yana cikin bautan Allah ashe manzo Allah in har manzo Allah ya zo dan yayi bauta dan ya bauta ma Allah ne ashe mu muka fi cancanta ya zaman to mu ma mun zo ne dan mu bauta ma Allah subhanahu wata'ala Allah shi taimake mu sannan assalamu alaikum Allah ya kara wa malam basira da fahimta malam yaya hukunci rashin motsar da harshe a cikin sallah idan mutum yana sallah kamar inda ake boyewa za ga wani kawai ya rufe bakinsa sai ga wani ya kwaba bakinsa kawai baya yin karatu haka zai tsaya kawai an gane to ya hukuncin wannan bama bakin shin idan mutum ya yi haka ana sanya shi wai yana karatu ne to amsa a nan wajen wato ba daidai ba ne ya saba ma sunna idan mutum yana karatu a sallah wato musamman sallolin da ake boyewa kamar azahar da la'asar da raka ɗayan ƙarshe na magariba da raka biyu biyun ƙarshe na isha'i kaga duk wa'annan gaba ɗaya ana yin su ne a me ana yin su ne a boye to menene alamar boyewa Alama koyewa shi ne mutum ya tsame bakinsa ya zama to harshen shi baya motsi to alama boyewa a cikin sallah cewa mutum yana sallah a asirce dole ne sai mutum ya tsame a sai mutum ya motsar da harshensa idan mutum yana sallah bai motsar da harshensa ba to za a ɗauka ne bai yi karatu ba ba a kiran mutum karatu don yana zancen zuci dan mutum yana karatu a cikin zuciyarsa wannan ba karatu bane sai ka motsar da harshe wato hadisi ya zo cikin sahih bukhari daga abi ma'amar yake cewa mun tambayi khabbab radiyallahu an akana annabi sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u fi zuhur wal asr shin manzon Allah sallallahu alaihi wa shin yana yin karatu a cikin sallar azhar da la'asar ko baya yin karatu ala yace na'am yace eh annabi yana karatu a cikin sallar azhar da al'asr to kulna sai muka ce bi ayi in kuntum ta'rifun da wani abu ne kuka kasance kuna sanin cewa lalle annabi yana karatu a cikin sallar azhar da al'asr yaya ake ganewa ala yace bi dirabil yati da motsin haban shi haban shi yana motsawa an gano wannan ko to wannan motsin harshe din da motsin haba din alama ne cewa yana yin karatu amma idan mutum ya ba mai bakinsa a nan za mu ɗauka kawai bai yi karatu ba a cikin sallah wannan hadisi imamul bukari ya fitar da shi shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rama yana cewa yana wajaba wato a ringa motsar da harshe wajen ambatan allah eh? jibu an yi harraka lisanuhu ko ya jibu an yuharrika lisanahu bi zikirin wajib fi sala yana wajaba mutum ya motsar da harshen sa da zikiri na wajibi a cikin sallah minar kira'a kama abin da ya shafi qira'a wa nahwiha ma kudura idan har mutum yana da iko akan haka to sannan kuma ga wani salam ina yi wa malam fatan alkhairi malam ina da tambaya malam na ji wasu suna cewa wai ba a cewa ba ya yi shahada alhalin kuwa mun ga hadisai da dama suna tabbatar da shahada ga wasu mutane kamar hadisin da annabi yake cewa ashuhada'u khamsatun hamsatun, mabdun wal mad'un wa sahibul hadam wa shahid fi sabilillah cewa ah, mai malam mai malam zai ce game da wannan na fatan gane wannan shi bawan Allah tambayan da yake shi ne ya ce wai ya ji wasu mutane suna cewa ba a cewa wane ya yi shahada ba a cewa wane shahidi ne alhalin kuwa wato ya ga hadisai da dama suna tabbatar da shahada ga wasu nau'i na mutane sai ya kawo misali da hadisai kamar ga hadisin nan da annabi yake cewa ashuhada'u shuhadau khamsatun wa'anda suka yi mutuwan shahada guda biyar ne al-mabdun wanda ya mutu da annu a wanda ya mutu da ciwon ciki annabi ya ce duk wanda ya mutu da ciwon ciki yayi shahada wal mad'un da wanda ya mutu da annoba wal gariq da wanda ya nitse a cikin ruwa wa sahibul hadam da abocin rushewan gini wanda gini ya fado masa annabi ya ce yayi shahada wa shahid fi sabilillah da wanda ya mutu a fagen fama wajen yaƙi don kariya ga addini to kaga wannan hadisi ya tabbatar da shahada ga waɗannan nau'i guda biyar na mutane ina ba ta lura to shi ne yake cewa ko amma kuma ya ji kamar ya ji malaman salafiya suna cewa ba a cewa wane ya yi shahada har ma yana cewa mai malar zai ce game da wannan to amsa a nan wajen eh ana yin shahada ko kuma ana yin shaida ga wasu a wasu mutane wanda manzan Allah ya gaya mana sifofinsu, wato ma'ana shahada kala biyu ne akwai a shahada bil akwai a shahada bil shahada bil shi ne kana iya cewa duk wanda ya mutu a cikin ruwa ya yi shahada duk wanda gini ya fado masa ya yi shahada duk wanda ya mutu a fagen fama ya yi shahada mace in ta mutu wajen naƙuda ta yi shahada kaga wannan ka faɗi sifa ne amma baka ayyana wani mutum ba ina ba gane wannan wato ya halatta mutum ya faɗi sifa wannan hadisi da bawan Allah ya kawo annabi ya gaya mana ne sifa wanda ya mutu da ciwon ciki amma ba ayyana mutum ba ba san mutum ba sannan kuma da wanda ya mutu da annoba da wanda ya nutse a cikin ruwa da ma'abocin rushewan gini da wanda ya yi shahada a wajen yaki kuma akwai abin da ake kira ash-shahada bil ayn wato ma'ana shahada ta hanyar ayyanawa ya zamanto wani mutum wanda mun san shi mun san wannan mutum baro-baro sai ya mutu a fagen fama ya mutu a wajen yaƙi ko kuma ya mutu a cikin ruwa ko gini ya faɗo masa shin za mu iya cewa wane mu ce mu kira sunan wannan mutum mu ce wane ya yi shahada nan da gizo ke saka ya halatta an gane kenan idan an fahimta abubuwa guda biyu ne daban-daban akwai a shahada bil shi ne za mu iya siffanta wani sifa mu ce duk wanda yake da wannan sifa ya yi shahada to idan an samu wani mutum musulmi sai wannan mutum musulmi sai ya zo ya mutu a fagen fama ko kuma ya zo ya mutu a ciwon annoba annoba ya zo kamar yadda aka yi ciwon coronavirus din nan sai mutum ya zo ya mutu a cikin wannan ciwo wannan annoba din to yaya matsayin wannan mutuwa din me za mu ce kan shi shin za mu iya ambata mu ce wallahi wani dan aljanna ne ya yi shahada a shi ne muka ce to akwai hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzan Allah yake cewa a wallazi nafsi biyadihi la yuklamu ahadun fi sabilillah yace na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yuklamu ahadun fi sabilillah wato wani mutum ba za a yi masa gyambo ba ba zai ji ciwo ba fi sabilillah sai annabi yace wallahu a'lamu biman yukulamu fi sabili duk da Allah shi yafi kowa sanin wanda ake ji ma ciwo fi sabili Allah shi yafi kowa sanin wannan illa ja a yawon kiyama wa jirhuhu yas abu daman face ya zo gobe kiyama wa jirhuhu yas abu daman alhali mikinsa ciwonsa yana kurara da jini allaunu launin dami wa rihu rihul mis launin launin jini kamshin kamshin albiski kaga wannan hadisin ya nuna mana annabi ya rantse da Allah wanda ransa ke hannunsa cewa wato wani mutum ba za a yi masa gyambo ba bi mana wani mutum ba zai ji ciwo ba fi sabilillah a wajen yaƙi fi sabilillah a ji masa ciwo sai annabi ya wata magana ya kawo jimla jumla riga cewa wallahu a'lam biman yuklawu fi sabili duk da cewa Allah ta'ala shi fi kowa sanin wanda ake jima ciwo fi sabili kenan idan mutum ya mutu a fagen fama me za mu dauka za mu iya rantsuwa wallahi wane ya yi yaƙi ne fi sabilillah za mu iya wannan rantsuwa sai dai mu ce mai muna kyakkyawan zato wane ya yi yaƙi ne fi sabilillah muna kyauta zato amma zai iya yiwa fa wannan yaƙi kila da aka je fagen faman kila fa ya yi yaƙi ne fa don ya samu ganima kila fa ya yi yaƙin ne don kishin ƙasa kila ya yi yaƙin ne don ya nuna jarumta ake sa manzo Allah ke cewa man qatala li takuna kalimatu llahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda yayi yaki dan kalman Allah ta zamanto ita ce kololuwa to ai wannan shine fi sabilillah saboda an tambaye cewa wani mutum yana yaki domin kishin kasa wani mutum yana yaki dan ya samu ganima wani mutum yana yaki dan jarumta aka ce ya rasulullah ayyu zalika fi sabilillah wanne ne fi sabilillah to yanzu idan mutum ya je fagen fama aka kashe shi za mu iya rantsewa mu ce billahi lazi wannan yaki yayi dan Allah ne ba dan kabilanci yayi ba ba dan ganima yayi ba ba dan jarumta yayi ba za mu iya sani wannan al'amari ne wanda yake a rufe sanin gaibi sai Allah qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah babu wanda ya san gaibi sai Allah saka manzo Allah ya nuna Allah kadai ya san wanda ya yake fi sabili kenan idan mutum ya musafa ya fama za mu ce masa Za mu ce shahidi sai mu ce mutumin da muke masa kyakkyawan zato na shahada ba za mu ce wane shahidi wane ba an gane saboda Allah ta'ala shi kada ya san wanda ya shahada sai dai kawai mu ce muna masa kyakkyawan zaton shahada yauwa to kaga wannan ya nuna mutumin da ya yi jihadi fi sabilillah shine wanda ya yi yaki dan kalman Allah ta zama to ita ce kololuwa shi kuma niyya abu ne wanda ba ya iya lekawa niyyar mutum ya fi karfin ɗan adam ba mai iya tsinkaye zuwa ga niyyar mutum sai Allah subhanahu ta'ala. sai dai muna masa kyakkyawan zaton shahada saboda haka Imamul Bukhari ya buɗe babi Allah ya masa rahama dangane da wannan matsala ɗin yana cewa babun la yuqalu fulanun shahidun an gane sai ambaci hadisi yace babi ba a cewa wane yi shahada ba a cewa haka ba a cewa wane ya yi shahada an gane wani ko sai ainihin ibn hajar mai fatawul bari sharhin bukhari ya ambaci wani hadisi ya ambaci wani asari daga umar dan khattab radiyallahu anhu yana cewa innakum taquluna fulanun shahidun wa fulanun shahid yace ya ku mutane lalle ku kuna yawan cewa wane yayi shahada wane yayi shahada wa allahu an yakuna sargalla zai iya yi wawa na fa yayi gululi bi ma'ana an samu ganima ya saci wani abu daga cikin dukiyar ganima ya koyi ku sani ba kuma mutumin da ya koya wani abu daga cikin dukiyar ganima ba a cewa yayi shahada kaga ku a zahiri kun ga yayi shahada amma kuma ashe ashe lokacin da ake yakin an samu wani ganima sai ya ɗauke wannan abin sai ya koye shi walakin qulu man qutila fi sabilillahi aw mata fa huwa shahid yake sai dai ku ce duk wanda aka kashe shi a wajen daukar kalmar Allah ko ya mutu a wajen daukar kalmar Allah yayi shahada aw na nahwaha ko ku faɗi wata kalma misalin wannan kalma ɗin? an gane bi ma'ana za ku iya za ku iya za ku iya jingina ma ainihin sifa cewa sifa ta yi shahada amma ba za ku jingina ma ainihin mutum ku ce wane ya yi shahada ba an gano wannan go? ba za ku iya jingina ku ce wane ya yi shahada ba to wannan kuskure ne misali ba a cewa haka a akwai wata mata ana kiranta ummul ala ita wannan mata ummul ala Allah ya kara mata yadda wato annabi ya ji wannan mata ummul ala tana cewa ga Usman bin Maz'un radiyallahu anhu lokacin da yayi rashin lafiya sai ya rasu da ya rashin lafiya ya rasu sai tana yi masa addu'a tana cewa rahmatullahi alayka abas sa'ib rahaman Allah ya tabbata a gare ka ya kai abas sa'ib fa shahadati alayka laqad akramaka Allah tace shaidan da nake maka shine Allah ta'ala ya girmama ka kai dan aljanna ne kawai fa qala lin nabi sai annabi ya ce mun wa ma yudrika ki annan wa a yudriki anna ya akramahu yake ala me ya sanar da ke Allah ya karrama shi eh, kin bashi aljanna kyauta kin ce shaidar da kike masa Allah ya riga ya karrama shi me ya sanar da ke cewa Allah ya karrama shi an gane ko shine sai ta ce sai na ce ma annabi la'adari bi abi ta wa ummi ta ce wallahi ban sani ba mahaifina da mahaifiyana su zaman tofansa a gare ka ya rasulallah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma Usman faƙar ja'ahu faƙar ja'ahu wallahi yaqin kace amma Usman hakika mutuwa ya riga ya zo masa idan mutum ya rasu zaka ce wane ya rasu shikenan ka huta wane hakika yaqini ya riga ya zo ma'anar yaqini anan shine mutuwa wa inni la arju sai annabi ya ce amma ni ina fatan alkhairi gare shi wannan shine abin da ya kamata ka yi idan mutumin kirki ya rasu kada ka ce wallahi dan aljanna ne ko ya mutu a fagen fama ka ce wallahi yayi shahada sai daga ce ina masa zaton alkhairi an gane sai annabi ke cewa wallahi ma adari wa ana rasulullah ma ya ma bi ce wallahi ni ban sani ba ni fa eh, a matsayina na manzon Allah wallahi ban san abin da za a aikata da ni ba na in san abin da za a aikata da wani ku fahimci jona ko a matsayina na manzan Allah ban san ya za a yi da ni ba ballantana kuma in san yadda za a yi da wani shin manzan Allah bai san yadda za a yi da shi ba ya sani ko bai sani ba amma anan ya ce ban san yadda za a yi da ni ba na in san yadda za a yi da wani wannan magana nashi ya yi daidai da wata aya na alkur'ani ma kuntu bid'a minar rusul wa ma adri ma yub'alu bi wala bikum ni ba ni bane farau daga cikin manzanni an samu manzanni da yawa kafin ni wa ma adri ma yub'alu bi wala bikum ni ban sani ba yaya za a aikata da ni da ku ban san yadda za a yi da ni ko da ku ba in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ba na bin wani abu face abin da aka min wahayi to anan wajen manzan Allah ya faɗi hakan ne kafin Allah ta'ala ya bashi labarin inna fatahana laka fatahan mubina liyagafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar falyutimma ni'matahu alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza kaga a da manzon Allah yace ma adri ma yuqalu bi wala ban san abin da za a aikata da ni ko da ku san ko sai Allah ya sanar da shi inna fatahana laka fataha mubina lalle mun maka budi ya rasulullah budi wanda yake bayyanan ne liyaghfira lakal lahu domin Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka da kuma abin da zai zo nan gaba in ma har akwai shi kuma Allah zai Allah zai cika ni'imansa a gare ka wa yahdiyaka siratan mustaqima kuma ya shiryar da kai zuwa ga hanya miƙaƙƙe wa yansuraka Allahu nasran aziza kuma Allah zai taimake ka taimako wanda yake mai daraja a nan wajen yanzu manzon Allah ya san abin da za a yi da shi gobe sani ba eh kaga nan wajen Allah ya riga ya sanar da shi abin amma farkon al'amari fa bai sani ba daga bayan sai Allah ya sanar da shi kenan da wannan manzon Allah ya san gaibi ya san gaibi kaga da ya san gaibi da bai faɗi wancan magana ba sai sa Allah ta'ala ce manzon Allah ya gaya wa duniya wala a'lamul gaiba wala aqulu lakum inni malak ni ban san gaibi ba kuma ni ban ce ni mala'ika bane kuma Allah ya ce manzo Allah ya ƙara faɗa kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah kace wa'inda suke sammai da wa'inda suke kasai babu wanda ya san gaibi sai Allah ta'ala Allah ya ce annabi ya ƙara faɗa wa innahu mafatihul ghaib la ha illa hu a wajen Allah ne babu dan gaibi suke babu wanda ya san su ma sai Allah shi kadai babu wanda ya san sai Allah an gano wannan ko to kaga ga ayoyi da yawa da suka tabbatar da cewa manzo Allah bai san gaibi ba da kuma wannan magana din wanda ya tabbatar in kaga manzan Allah ya san wani abu abu ne wanda Allah ya sanar da shi yawa amma manzan Allah ya san abin da za a aikata da sauran mutane la sai dai idan Allah ya sanar da shi an gane wannan ko to kaga daga wannan magana da annabi ya gaya mata sai wannan mata ummul ala take cewa fa wallahi la uzaki ahadan ba'dahu abadan tace na rantsa da Allah ba zan ƙara tsarkake wani mutum ba bayansa. wallahi ba zan ƙara yadda in tsarkace wani mutum ba bayansa daga yanzu idan mutum ya mutu a wajen yaƙi sai dai in ce ina masa fatan alkhairi in mace ta mutu wajen haihuwa ina masa fatan alkhairi idan gini ya faɗo masa ina masa fatan alkhairi an gane wannan ko domin idan ka ce wane ya shiga aljanna to fir'auna ya shiga aljanna kenan ai fir'auna ya mutu a cikin ruwa ne in ka ce duk wanda ya mutu a cikin ruwa fir'auna ya mutu a cikin ruwa dole ne in mutum ya mutu a cikin ruwa sai kuma ka hada da ya mutu da imani to wane ne ya san wanda ya mutu da imani al'amari ne a rufe ina fata gane wannan yawwa ko misali kaga mutum ya mutu da kalmar shahada yanzu ka je gaida wani a asibiti kawai sai kaga ya ce a shekara zuwa kawai kaga ya ce a shahadu Allah ilaha illallah wa a shahadu anna Muhammadu rasulullah kawai sai Allah ya dauki ransa me matsayinsa eh annabi ya ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ya kasance karshen kalmar sa la ilaha illallah ya shiga aljanna ya gama to karshen kalmar sa la ilaha illallah yaya eh muna mai kyakkyawan zato ko domin kalmar shahada idan mutum ya faɗe ta sai an san lokacin da ya faɗe ta ya faɗe ta ne lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo zai ɗauki ransa mala'ikan mutuwa ya miƙa hannu zai ɗauki ransa ya faɗa ko kuma kafin zuwan mala'ikan mutuwan ne in dai kafin zuwan mala'ikan mutuwa ne ya kalmar shahada daga bai sai mala'ikan mutuwa ya zo ya ɗauke shi ɗan aljanna ne in lokacin da mala'ika ya miƙa hannu zai cire ran ne sai ya faɗa da ya ga mutuwa to wannan ba zai amfane shi ba an gane annabi yana cewa cikin hadisin abu huraira radiyallahu anhu yuqbalu tawbatul abd Malam lam yugargir ana karban tuban bawa matuƙar bai kai gargara ba yi ma'ana gargara mala'ikan mutuwa ya miƙa hannu zai ɗauki hannukansa kamar fir'auna hatta iza a jaraka hulgar ala amantu annahu la ilaha illa allazi amanar bihi banu isra'il wa ana minal Musulmin. fir'auna sai da nitsewa ya zo masa mala'ika ya zo wato ya ga lalle mutuwa kirkiri sai ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanar bihi banu isra'il sai ce na yi imani lallai babu abin bauta sai dai wannan wanda banu isra'il suka yarda da shi wa ana minal musulmin ni yana daga cikin musulmai a yanzu ya imani da musa ashe da yana ta bashi wahala ne sai Allah ya ce masa al'ana wa kar akwai ta kablu wa kunta minal mufsidin a yanzu ne za ka yi kalmar shahada alhali ka saba kafin zuwan mala'ika kafin ka kai gargara kuma ka zamanto daga cikin masu barna to ba zai amfane ka ba walam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana ba su kasance imanin su zai amfane su ba yayin da suka ga azaban mu inna mattawbatu ala allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu yatubu allahu alaihim wa kana allahu aliman hakima wa laysat at-tawba lil ladzina ya'maluna sayyi'at wato babu tuba ga mutumin da ya aikata miyagun abubuwa hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'ana walal mutu na hum kufar sai da mutuwa ya zo masa kirkiri ya ga mala'ikan mutuwa ya miƙa hannu zai cire ransa sai ce inni tubtu al'ana wannan tuba bai yi ba walal mutu na hum kufar ko wa'annan da suka mutu suna kafirai wannan ba mu magana tuba a gare su su kaga anan wajen ashe kenan za mu iya sani idan mutum muka ga yayi kalmar shahada za mu iya sanin lokacin da ya kalmar shahada wannan al'amari ne na gaibi sai dai mu sa wannan daga cikin alaman kyakkyawan cikawa alamatu husnul khatima shine za mu sanya wannan ba za mu sanya wannan daga cikin cewa lalle wani yayi shahada ba misali wannan kuskure ne Allahu a'lam Thank you. to yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya cewa jiya mun yi bayani dangane da wannan aya cewa walakar ataina musa tun a ayatin bayyana hakika mun ba annabi musa alaihi salam wato mu'jizozi guda tara wanda ga sunan faro-faro ta Allah ya ce fas'al bani isra'ila in iz a ka tambi bani isra'il lokacin da ainihin annabi musa ya zo faƙala lahu fir'auna inni la'azunnuka ya musa masura sai fir'auna ya ce lallai ni ina zaton ka ya musa kai mai sihiri ne ko kuma ina zaton an juyar da hankalinka ne ka kasa fahimtar gaskiya ina ba fata gane wannan to annabi musa alaihi salam ya kawo duk abin da zai kawo na hujjoji kuma hujjojin nan ga su baro baro ba sa karɓar wani tawili an gane wannan kamar mutum ne misali ya ce yana so rana ya bullo sai kuma ya ga ranar ya bullo ga shi cikakke ce shi bai ga rana ba har yanzu ya za ka yi da shi eh ga rana ya bullo ɓaro ɓaro ɓaro ɓaro ya ce mashi wallahi har yanzu sai ka nuna mai rana shi bai ga rana ba to irin wannan kana da wani magana da za ka tattauna da shi ya za ka yi da shi eh me za ka ce mai ta bayan za ka ce shi na ka ce za iza ukulu uqulu ala ilmin fa ma za ta ƙulu hunnu saha'u idan hankula suka ɓace akan ilimi iri-iri ga gaskiya ta bayyana ɓaro-ɓaro sai mutum ya ɓace to kai mai nasiha mai za ka ce ai dama ka mai nasiha ka ce Allah ya ce annabi ya ce ko ka kawo mai aya ya ce shi bai ga ayan ba har yanzu lallai ina nan ina jiranta sai ka kawo ayan kai ta janyo ayoyi ya ce shi har yanzu ba aya ya gani ba kaga wanda ya fi karfinka kawai za ka ce to wane assalamu alaikum shi ke zaka kace kurabu na so da haka a na ka annaka ta wuri za ta da naharu ila dalili ba haka ne shine ne mana yasihu fil azhani shay'un idza taja an za ila taja an ila dalili eh? idan gari ya waye sai kuma mutum ya ce sai ka kawo mai hujja gari ya waye shin akwai wani abu wanda zai inganta a cikin kwakwa a cikin dalili eh? a kwakwalwa a cikin kwakwalwa akwai wani hujja da za a kawo kwakwalwa ta amsa idan gari ya waye sai ko mutum ya ce sai ka kawo mai hujja cewa gari ya waye kaga wannan ya fi ƙarfinka ina fatan gane wannan yauwa to shi ne annabi musa ya kawo allah ma shi ya kira su tifu ayatin bayyana. ayoyi guda tara ɓaro-ɓaro in ji allah haka allah ya faɗa ba to Allah Allah fa da kanshi yace baro baro to ina kuma mu eh to shine bayan annabi Musa ya gama kawo waɗannan ayoyi wanda Fir'auna ce zai yi imani da su sai daga baya sai ya zo ya kira ainihin annabi Musa ya kira shi mai sihiri to shi ne annabi Musa sai ya gaya mai ɓarɓar annabu kala ya ce laƙar alimta ma an zala ha'ula hakika ka sani ya kai Musa a ya kai Fir'auna ka san babu wanda ya saukar da wayannan ayoyi wayannan mu'jizozin da na kawo ma guda tara din nan jiya wanda muka yi magana jiya ka san babu wanda ya saukar da su ba illa rabbus samawati wal ard face ubangijin sammai da kasai ne ya saukar da su basaira ga sunan baro-baro wayannan ayoyi wanda ba sa karban wani tawili ay hujajan wadihat ai hujjoji ne baro-baro an gane wannan ko kaga wannan ya nuna mana baro-baro ashe fir'auna wato kan garewa yayi tunda Allah ya kira su fasaira hujjoji bayyananu wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura lalle ni ina zaton ka ya kai fir'auna lalle kai hallakakke ne kai ina ba gane har annabi Musa yayi fushi ya gaya wa fir'auna cewa lallai ina zaton kai halakakke ne kai abin halakarwa ne kai to kaga Allah ta'ala yayi bayani a cikin wannan aya cewa lallai fir'auna ya sani ya san wayannan mujojin da aka ambata babu wanda ya saukar da su sai Allah kuma hujjoji ne bayyanannu sai wannan ya nuna cewa lallai maganan fir'auna da yake tambayan annabi Musa qala faman rabbukuma ya Musa din nan da kuma inda fir'auna yake cewa qala fir'aunu wa ma rabbul alamin duk wayannan tambayoyi ne kawai na ta'annuti yana yi ne kawai dan ya kurewa dan ya kure annabi Musa alaihi salam amma duk gaba daya Allah ta'ala ya ce in fir'auna yayi tambaya lalle lalle fir'auna annabi Musa ya bashi amsa to kaga duk wannan gaba daya yana tabbatar mana kenan cewa wato akwai mutanen da sun san gaskiya ɓaro-ɓaro, gaskiyar ta bayyana amma girman kai ko hassada ko renin wayau yakan hana wani ya amshi gaskiya kamar yadda wani mawaki ke cewa wai la ta'ajaban li hasudin raha yunkiruha tajahulan wa huwa ainul haziqil fahimi qad yunkiru al don a shamsu min ramadin wa yunkiru famu da'amal ma'i min sadani la ta'ajaban li hasudin kada kai mamaki ga mahasadi. raha yunkiruha wanda ya zamanto ya dawo yana inkarin ayoyin alkur'ani jahulan, wai da da'awan jahilci ba wai jahili ne shi ta jahulan ne ya ya wato yana da'awan jahilci ne ya kallafa wa kanshi jahilcin wa huwa ainul haziqil fahimi alhali shi ainihin mai hazaka ne kuma ainihin mai fahimta ne shi mutum ne mai basira mutum ne mai hazaka amma ya zo yana inkarin alkur'ani kada ka yi mamakin wannan shi ne sai Allah ta'ala sai shi malamin ke cewa qar yunkirul aynu daw ash-shamsi min ramadi ai dama ido yakan yi inkarin hasken rana saboda ciwon ido zaka mutum yana ciwon ido sai ce sai ce garin duk duhu rana ba shi da haske sai ce a ah, kai ne kake da matsala idan ka ne ke ciwo wa yunkirul famu ta'amal ma'i min kuma baki yakan yi musun ɗanɗanon ruwa saboda rashin lafiya ko idan mutum yana da malaria yana shan ruwa sai ce ruwan yana ɗaci alhali shi ruwan da yake ɗaci ko harshen shi harshen shi to wannan shine abin da fir'auna ya ga shine abin da annabi musa ya gaya masa kuma da annabi musa ya gaya masa shin shi fir'auna ya yi inkari ya gaya masa a gabansa cewa hakika ta san babu wanda ya saukar da waɗannan ayoyi face ubangijin sammai da kasai kaga ya nuna cewa annabi Musa wannan abin da ya aikata ya aikata ne da gangan fir'auna ya aikata shi fir'auna ya riga ya san gaskiya malamai suna kiran wannan wato suna kiran shi kufurul juhud kufurul juhud Shi ne mutum ya zamanto ya karyata abin da shi ya riga ya yarda da shi akwai kufur takzib wanda shi a kufur takzib ne mutum ya karyata abu da bakinsa har cikin zuciyarsa idan mutum ya karyata abu da bakinsa har cikin zuciyarsa bai yarda da shi a cikin zuciyarsa ba wanda ya zama kufur takzib an gane wannan ko to amma shi na fir'auna ya yarda da duk wani sako wanda annabi Musa ya zo da shi gaskiya ne amma ya ki yarda ne a cikin zuciya ya yarda amma kuma a bakinsa yana ƙaryatawa saboda wani dalili wanda shi ya fi kowa sanin wannan dalili din an gane wannan ko to duk irin wannan shine abin da ake magana shi ne kufur juhud saboda haka annabi Musa alaihi salam da ya gano fir'auna shi yasa ya gaya masa a gabansa cewa lallai fa laƙar alimta ma an zala haula illa rabbus samawati wal ardi hakika ka san babu wanda ya saukar da wayannan face ubangijin sammai da kasai kuma ga su hujjoji ne bayyananu ni ina zatanka ya kai fir'auna hallakake ne a wata aya sai Allah yake cewa wajahadu biha wa saiqanata anfusuhum zulma wa uluwa hakika sun yi musunta da kaga sallah ce wa jahadu biha ashe kufrul juhud ne an gane mutum ya san gaskiya in ma saboda wani dalili nashi sai ya karyata amma kuma wasai kana ta anfusu hum zulman uluwa rayukansu sun tabbatar da wannan abubuwa saboda zalunci da kuma girman kai an gane sana ko wani kafirci ana kiran shi kufrul inad wani ya san gaskiya a cikin zuciyarsa kirkiri amma girman kai da hasada da reni kamar irin na shedan shedan da Allah ya ce usjudu li adam Allah ya ce wa shedan kai sujada ga adam ai wannan Allah ne ya magana shedan yana kallo Allah yana magana da shi amma sai shedan mala'iku gaba ɗaya sun yi sujada shedan ya iya ta yi sujada an gane shedan da ya zo shedan ya kawo hujja Allah ya ce ma mana aka ya iblis ma mana aka an da lima kalantu bi yadayya ya kai iblis me ya hana ka kai sujada ga abinda na halitta da hannaye na masu albarka astagbarta an kunta min al'ali shin ka girman kai ne ko ka kasance daga cikin masu neman daukaka ne sai iblis ya kawo dalili iblis bai ce magana ka ƙarya ba ne iblis ya ƙaryata Allah bai ƙaryata ba cewa ya ana khairum min ni min nari wa hu min din ya Allah ni gaskiya ni ina ganin abin wa iyal billah abin da kai ne bai dace ba in ji iblis ni ta ni na fi shi alkhairi na fi dan adam daraja ni ne ya kamata ka ce dan adam ya min sujada ba wai ka ce dan eh, ba wai ka ce ni in yi sujada ga dan adam ba nan me yake wa yayi inkarin hikiman Allah yana nuna yana so ya karantar da Allah ga abin da ya fi dacewa Allah ya yi sai Allah ya yi saɓanin haka an gane in ka duba shi wannan iblis a nan wajen shin ya karyata maganar Allah ne bai karyata ba ya tabbatar Allah ne ya faɗi wannan magana kuma ya yarda akwai Allah din kuma bai karyata maganan Allah ba amma yana ganin abin da aka yi ne bai dace ba yana ganin darajarsa ya ninninka darajar annabi Adam an gane wannan ko to wannan ya yi amfani da irin nashi ƙwaƙwalwa ne mai rauni shi sa malamai na usulul fiqh suke cewa mutumin da ya fara yin mummunan kiyasi a duniya shine iblis ya yi mummunan kiyasi me yasa yi mummunan kiyasi shi yana cewa wai wuta ya fi ƙasa da wuta da ƙasa wanne ne ya fi amfani ga al'umma eh a ƙasa muke noma noman da muke gaba ɗaya a ƙasa muke yi sannan ruwan da muke sha mai a ƙasa muke a ina muke rayuwa a ƙasa ko duk wani abin da ake gudana gine-ginen da muke da su da kuti abubuwan da muka mallaka gaba ɗaya suna ƙasa ne muna rayuwar mu gaba ɗaya a ƙasa to shi wuta menene amfanin wuta wuta yana da amfani amma kuma za mu iya rayuwa ko ba wuta haka dai muna iya cin nama ɗanye ko mu rayu muna iya cin yayin itatuwa mu rayu muna iya gine-gine mu zauna za mu iya rayuwa babu wuta amma ba za mu iya rayuwa babu ƙasa ba ba za mu iya rayuwa babu ruwa ba ba za mu iya rayuwa babu abinci ba misali to kaga shi shedan sai ya duba da irin nashi kwakwalwa sai ce wai wuta ya fi ya fi ainihin ƙasa amfani ai dan adam an halice shi ne daga ƙasa kaga wannan shedan yayi amfani kwakwalwa yayi kiyasi ce. an gane wannan ko to anan wajen shedan anan wajen wani irin kafirci yayi ana kira shi kufrul inad kafirci ne na kangarewa da girman kai ma'a tasdik duk da ya yarda da maganar Allah din an gane ko kaga wannan nau'in kafirci guda nawa kenan eh mun yi kufrul takzib ko sai akwai kufrul juhud akwai kufrul inad wal istikbar ma'a tasdik Shi ne wanda shedan yi. an gane wannan ko sannan kuma akwai eh kuma akwai an ce kun malamai sun sa ma Abu Ja Abu Dalib shi ma yayi irin wannan Abu Dalib amin manzo sallallahu alaihi wasallam ya yarda da cewa sakon gaskiya ne amma fa in ya musulunta zai mutu a cikin addinin yara in ya musulunta za a yi mai dariya ya mutu a cikin sabon addini shine matsalar shi kawai an gane da ba don wannan ba da ya musulunta wa laqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula al masabbat laula al malamatu aw aw hizara masabbatin lawajadtani samhan li zaka bi mubina yace wa alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyan dina hakika na san cewa lalle addinin annabi muhammad yana daga cikin fiyayyen addinan talikai gaba ɗaya wajen addini laulal malama da ba don zargi ba zara masa masabbatin ko kuma tsoron zagi la wajadtani samhan bi zaka mubina da ka same ni na mika wuya ina mai bayani game da haka to kaga ashe Abu Dalib baya musu game da cewa sakon da manzon Allah ya zo da shi gaskiya ne abin da yake abin da yake ji shi in yayi haka kaman ya wulakanta in yayi haka za a yi masa dariya za a rubuta a cikin tarihi a ringa ma 'ya'yansa dariya cewa babanku ya shiga cikin addinin ƙananan yara shi yasa lokacin da manzon Allah ya ce masa ya ammi ka ce la ilaha illallah kalma ce wacce zan kare ka a wajen ubangiji in zai magana sai ya kalla abokansa in ya kalla annabi sai ya kai amina sun wa abokan sun ce a targabu an millati abdul mutalib shin za ka kyamaci addinin abdul mutalib ka koma sabon addini sai ya shiru sai annabi karatuwa ya kai amina ka ce la ilaha illallah kalma ce wacce wallahi in ka faɗa zan baka kariya a wajen Allah yana so ya faɗa yana jin nauyi kaga me ya hana shi musulunta jin nauyi yana ganin cewa wato da ya faɗi wannan ya gwammace kawai ya mutu a haka an gano wannan ko daga baya da ya gade kawai ga abokan sun sa masa ido ga annabi ya sa masa ido sai ya zaɓi wanda ya fi mai daraja sai ce ma annabi shi zai mutu a kan addinin abdulmutsalif manzan Allah ya yi hawaye ya hawaye ya ce wallahi da ba dan Allah ya hana ni ba zan kushe ba ina nema maka gafara mutsar Allah bai hana ni ba haka manzo Allah yake ta nema masa gafara san Allah ta'ala ya saukar da aya innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha lalle kai baka shiryar da wanda kake so sai dai Allah ke shiryar da wanda ya ga dama an gano wannan Allah ya saukar da ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba har zuwa dai karshe bai dace ga annabi ba da wanda suka yi imani su nemi gafara ga mushrikai ko da ƴan uwansu ne na kusa an gane wannan ko kaga wannan shine kufurul juhud sannan akwai kufurul akwai kufurul kufurul irad shi ko kufurul irad shine irin kafircin da mutum za a yi ta wa'azi ba zai je wajen wa'azin ba kuma ko da ya je wallahi ba zai saurara ba kuma in kuna magana ba zai ce eh ba zai ce a'a ba ba za ka ga yana sallah ba kuma yana cikin ku in kuna tattaunawa kan addini ba zai taba sa baki ba in ana wa'azi baya sauraro an gane ba za ka taba ji ya zaki musulunci ko za ka taba ji ya yi musulunci ba a ce an kansa gane kan wani shi dai wani kawai tun da ake da shi wai shi mai matsayinsa a ce wallahi muwa ba ma gane kan shi baya cewa eh baya cewa a'a shin krista ne kai shuru kai musulmi ne shuru zo mu je wajen wa'azi ya ce ban da lokaci sallah ba zai yi ba amma ba za ka taba ga ya aikata wani abu na kushe addini ba amma ba za ka taba ga yayi wani abu na yaban addini ba to shin wannan mai matsayin sa kafiri ne shi an gane wani ma sai ya guji duk inda zai saurari wa'azi duk bai sanya tsalar Allahu ala rasulu bai sanya ji Allah ya ce ko annabi ya ce ko kaza kaza an gane to irin wannan shine kufrul irad wallazina kafaru amma unziru muridun an gane an ce farko da aka fara wa'azin sunna a Najeriya haka abin yake an gane yan a zai ce kada a saurari wa'azin su an gane iya gudun ka iya ladanka an gane wai domin in ka saurari wa'azin za su rikidar da kai da kyakkyawan magana haka zaman to ahlus sunna misali an gane wannan to irin wannan shine kufrul irad sannan akwai kufrul nifaq Shi ne wanda mutum zai bayyana cewa shi musulmi ne amma a zuciyar shi bai yadda ba kaga ya zama kishiyar me Kishiyan wanne ne Kishiyan kufurin juhud ko shi na juhud zai fito fili ya karyata amma zuciyar shi ya yadda shi ko kufurin nifat zai fito ya ce shi musulmi ne komai ana yi da shi na musulunci amma a zuciyar shi ya fi kowa kin musulunci irin na abdullahi bin ubay bin salul yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim idza ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah an gane to irin wayannan su suka kowanne wahala za su gaya masu musulmi ne amma kuma in ana tattaunawa ana mitin za a yi mitin da su in aka yi mitin da su duk abin aka su kwashe su gaya wa wayancan wani za la kullum zina amanu ƙalu amanna wani za ka lau ila shayaɗinihim ƙalu ina ma'akun ina ma nahnu mustazi'un idan sun kaɗaita da wanda suka yi imani sai ai mun yi imani mu ma halin sunna ne mu ma musulmi ne idan kuma suka kaɗaita zuwa ga shaidanunsu sun ce ina ma'akun lalle mu muna tare da ku ina ma nahnu mustazi'un ai muna yi ma musulmi izgili ne an gane to a cikin irin wannan nau'i na kafirci fir'auna shi ya ɗauki guda ɗaya ne shine kufrul juhud an gane wannan ko ko kuma ko ma sai fir'auna ya dauki kufurul inad ne mu dauka ko fir'auna ya san gaskiya a zuciyarsa ya sani amma girman kai da hasada da raina annabi Musa alaihi salam da san mulki ya hana shi ya amshi gaskiya na'am فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا فأراد أن يستفزه من الأرض sai fir'auna da ya ga cewa fa lalle annabi Musa yana so ya samu nasara a kansa sai ya yi amfani da ƙarfin sarauta tunda ya gane tattaunawa yanzu ba zai yi amfani ba to bari ya yi amfani da ƙarfin sarauta sai yana so an yi safiz da gumin ya fitar da su daga ƙasar misira ya kore su in ma ta hanyar kisa ko ta hanyar ɗauri ko ta hanyar kora fa'agaratnahu sai muka nutsar da shi wa man ma'ahu jami'a da waɗanda suke tare da shi gaba ɗaya muka nutsar da su imam al-qurtubi yana cewa ai arada fir'aun an yi kurija musa wa bani isra'il min ardi misra fir'auna yana so ya fitar da annabi musa da bani isra'il da ƙasar misra bil qatl ta hanyar kisa aw al-ibad ko hanyar nisantarwa fa ahlaka Allahu azza wa jalla sai Allah ya halakar da shi na'am وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لكيفا وقلنا سيمك شيء إن شاء الله من بعده muka شيء باينسا أي باينسا fir'auna ya نسي من بعده أي من بعده min ai bayan an riga an nutsar da fir'auna sai muka ce li bani isra'il muka ce wa bani isra'il uskunul arda ku zauna a ƙasa ku zauna a wani ƙasa shine ƙasar sham da ƙasar misra yanzu ƙasar sham da misra ya tashi daga daula na fir'auna yanzu ya zama daula na bani isra'il ina ba ta gane wannan amma kafin su samu wannan daula fa ya aka yi sun sha wahala an gane akwai sanda da bala'i yayi bala'i fir'auna yana ta'azabtar da su ya kashe 'ya'ya maza ya rayar da 'ya'ya mata yayi abin da ya ga dama ya sanya musu aikin wahala da sauransu da wahala yayi wahala suka samu annabi Musa suna cewa uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma jita suka ce ya Musa ka ce kai annabi ne wanda Allah ya turo ka dan ka ce ka mu daga hannun Fir'auna to gashi fa an cutar da mu tun kafin a haife ka wa min ba'di ma tana, sannan an cutar da mu bayan gashi ma an haife ka har ka zo mana a matsayin manzo ana nan ana cutar da mu to a yaushe ne za a samu nasara saboda hankali ya riga ya tashi an gane wannan ko suna ta gaya ma sai shi ne annabi Musa ke ce musu su yi hakuri yana ta ba su hakuri a wata aya yake cewa istainu billahi wasbiru innal arda lillah yurisuha may yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin ku nemi taimako da Allah ku yi hakuri Lallai ƙasa wannan ƙasa fa na Misra da ƙasar Sham ɗinnan nan na Allah ne yana gadar da ita ga wanda ya so daga cikin bayinsa wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe na masu tsoron Allah ne in kun yi haƙuri? an ce mai hakuri yakan dafa dutse ya sha romanta in kuka yi hakuri insha Allah za ku samu galaba akan Fir'auna kuma wannan ƙasa zai zama to naku innal arda lillahi yurisuha may yasha'u min ibadihi saboda sai Allah ya zuga shi nan Allah ya cika masa alƙawari ko bai cika ba Allah ya shafa auratna alqaumal ladina kanu yustad'afuna masharik al-ard wa magarib allati barakna fiha sai muka gadar da wayannan mutane da ake ta raunanarwa ana zaluntar su muka gadar musu gabashin ƙasa da kuma ainihin a wato yammacin ƙasa da kuma gabashin ƙasa wanda muka sanya albarka a cikin sa wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru sai kalmar ubangijinka mafi kyawo ya cika ga bani Isra'il saboda haƙurin da suka yi ashe idan mutum ya yi haƙuri insha Allah za a nasara saboda ka fa ja a wa'adul akhira idan alƙawarin lahira ya zo ji ina bikum latifa za mu zo da ku a cakuɗe to an ce lokaci yayi idan alƙawarin lahira ya zo ƙarshe tashin kiyama in ya zo za mu zo da ku gaba ɗaya a cakuɗe da sauran mutanen duniya har ma ya zamanto kun kasa gane kanku munan za mu tashi insha Allah na'am subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk